to sai a diba bugoyatul ihwani za mu fara da da muqaddama duk abin da muka yi cikin muqaddama in mun samu kare ta sai mu shiga cikin ainihin abin da ke bi mata baya gare shi sai mu karanta a wa'idatu rusulil kiramil kummali silmi muhammadin badatul jumali mimun waha'un summa mimun kurirat wa ba'da hadanun kama ka kurirat idan mun samu lokaci an za mu karanta kenan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدمة جباتروا وبعد قال أبقر لعباد إلى رحمة ربه الغفور الوهاب محمد جل بن محمد بن عمر الحمد لله واجب الوجود لذاته الحمد لله godiya lillahi ta tabbatar ma Allah wajibin wujudi mai wajaccin samuwa da zatihi ga zatinsa alƙadimin baƙi allazi laysa kamillihi shay'un fi ardihi wa sama'ihi alƙadimi wanda ya kasance marashin farko albaƙi marashin ƙarshe allazi laysa kamillihi shay'un wannan da ba abin da ya tamka da shi fi ardihi cikin ƙasa ta wa sama'ihi da sama tai sani il masnu'ati min arshihi ila furshihi sani il masnu'ati wanda ya kasance shi ne ya halarci dukkanin kasantattu min arshihi daga al'arshinsa ila fushi har zuwa a faifin ƙasa ne na bakwai alhalik li jami'il ka'inati la yumathiluhu shay'un min hafizatihi wa sifatihi wa ab'alihi alhaliki wanda ya kasance shi ne ya halicci li jami'il halaiki dukkanin halittu la yumathiluhu shay'un minha wani abu daga cikinta bai ya tamka da shi ba fi zatihi ga zatinsa wa sifatihi da sifofinsa wa abalihi da ayyukansa alagani yil qa'imi bi tadbiril kainati ash-shamsu wal qamaru wan nujumu musahharatin bi amrihi alagani wanda ya kasance maudaci ne qa'imi wanda ya kasance ya tsayo da ta dabirar ka'inati da tsarin dukkanin kasantattu samashe su da azurta su a shamsu wal qamaru rana da wata wannan jumu da taurari musaharatin dukkaninsu koraruna muzallalatin korarruna bi amurhi suna bi um, um, umarni na ubangiji hitowarsu da faduwarsu tahiyarsu da dawowarsu haskensu da rashin haskensu duk wannan suna bi umarnin Allah subhanahu wata'ala المنفرد بصفات الكمال والجمال والوحدة الذي لا يهتدي إلى معرفته من لم ينوي بصيرته بأنوار عناياته almunfaridi almutafaridi wanda ya kasance ya kaɗaya ta bi sifatil kamali da sifofi na kammala wal jamali da sifofi na kyawo wal wahadati da ta allazi la ya hatadi ila ma'arifatihi allazi shi awwan nan da la ya hatadi wa mai shirya ila ma'arifatihi zuwa ga saninsa sista ila ma'arifatiti ila ma'arifatitin to to sai a da ɗigagga na ga hakuri a bai da ɗigagga muhara zai da nan zai shi awon nan da yake la ya hata di ila ma'arifatihi wa mai shari'a zuwa ga saninsa mallan yana wuri basira ta hudu wanda bai hasakar da basira ta ba bi anwari inayatihi bi anwari da haskake na inayatihi taimaki taimakinsa المريد wal kullu fi qabdati qudratihi min khairihi wa sharrihi و... wa المريد القادر والكل في قبلة قدرته من خيره وشره كله ومره المريد wanda ya kasance mai nuhi ne alƙadiri mai iko wal kullu kowa da komai fi qablati shina cikin mulki na qudratihi iko ne wal kowa da komai fi qablati qudratihi shina cikin mulki na ikon sa min hairihi alherin sa wa sharrihi da sharrin sa wa huluhi da mai daɗinsa, sa wa murihi da mai tsatin saboda mai mazuwan Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa ga hadisin da annabi ya wurato daga mazuwan Allah sallallahu alaihi wasallama mazuwan Allah shina cewa la yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kuluhi wa murihi wa qabada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala lihiyatihi fa qala amantu bil qadari khairihi wa sharrihi kuluhi wa murihi wal kullu fi qablati qudratihi kowa na cikin iko na mulki na Allah kowa na cikin iko na kudura ta Allah min hairihi hairi ne wa sharrihi da sharri kulluhi mai daɗi wa murihi da mai ɗaci hairi shi koma ga imani sharri shi koma ga kafirci kulwu shi koma ga sakamako na imani sharru shi koma ga sakamako na kafirci